a shekara ɗaya wanda ya dace da ranar 6 ga watan julai shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na hudu cikin jerin biyar darussa waɗanda muke gabatar muku a kashi na biyu na tattaunawarmu a kan mafarki wanda wannan darasi muna yin shi daga littafin alƙawa'idul husna fi ta'abirin ru'ya malam مالهم ibn muhammad ابن محمد ابن عبد الرحمن السبحان الله بنجي فكر za mu tafi kai tsaye inda malam yake manhaji amali fi ta'birin ru'ya yake ga tsarin aikin da na bi irin tsarin da nake bi wajen aiki na na fassarar mafarki malam yake yalzamuka idza aradta an tu'abbir ar-ru'ya ala wajhi sahih ma'rifatu adwiyat at-ta'bir ya zama wato lazimi akan ka ya ko dan uwa mai karatu idan kana so ka fassara mafarki a bisa fuska ingantacciya wajibi ne ka san adwa ka san kayan aiki ka san tools apparatus abubuwan da ake aikin fassara mafarki da kamar layin da kuka adwa wanda gudun da lakiyar nan kayan aikin da fa innahu la ka ta'bir lalle babu da ba ya fassara mafarki fassara ne ko wa faqil sayyi la yu'ti wanda ba shi da abu baya ba da shi wannan kar magana ne eh, ga magari sosai a cikin maganar laraba ta kiri sai ilayi wa ɗaihi maras abu bai iya ba da amma da ba su ke cewa wanda yake ba baka riga to bibi ta wuyan a tabirin ru'ya a ilimin wa maharatun taktafa ke fassar mafarki ilimi sansu science ne ilimi ne wa mahara kuma kowace kwarewa ke gogewa ke taktafa wadda yadda mutum yake koya ya kare kuma da kasan ilimin likitanci ilimin hada magunguna na famasi ilimin kafinta ilimin gyaran mota ilimin gini ilimin kaza duk abubuwa ne waɗanda mutum zai koya ya san tushen su da usul ɗin sannan kuma ya yi mumarasa ya yi a aikace yau da gobe har ya ƙware ya zama shahararre a kai وما الإلهام في التعبير إلا إحدى المهارات hatta حتى بيا da ake gani Allah yana bayarwa wato mutum da yana da wata kwarewa ta musamman yadda kamar kimsa ya ce daga Allah ta ita ma ba ta ya ce in ka koyi aikin ka kware sannan za ka samu mabuɗin da Allah bai kimsa maka wannan za ka ga wani da ke ko wani kwararren masanin gyaran wuta ko magini ko likita ko mai ba da magani ko direba ko duk da ke ta sana'a sai ga Allah ba shi wata kwarewa da wata jinta yadda ke ba mutane mamaki za ga wannan kwarewa ko bajinta akan aikinsa ai ba kawai dare ya gari kawai rana tsakar iya kama sai da ya san ilimin ya ba shi lokaci ya sa rayuwarsa a kai ya nace ya goge tukuna sannan iya wannan abu ta haka kuma wannan malam yake a majalisar tajirba wanda aka yi faruwa sakamakon gogewa experience yau da gobe sai ba a rasta ta'adiran موقتا إذا كان في قدينك تفسر هذا الشيء تفسر هذا بجوة يأتفى من جنب كتر فعليك أن تتعلم قواعد الرؤية أولا وأدنك ذاتي نفرك كما تقول قائد يجن تفسر تفرك ثم تكتسب مهارة تها ثم كما تقول تملك جوجي ورقصية وتطبيقاتها لكما أي تفايا أي تفايا تفايا أما تجد التعبير كي أكي فسرها ودى خطوات أكي بي وجن فسرها فبعد سمائك تفاصيل الرؤية bayan ka tsaya ka saurari bayanai dalla dalla game da mafarkin ya fi kuma zuwa ga ilja ilallah suka fara komawa zuwa ga Allah ka nemi mafaka ka nemi sani a wajen Allah ka nemi taimakon Allah wadda min tawfiqa ka nemi gamdakatar a wurin Allah subhanahu ta'ala wanda ya hana ka nemi taimakon Allah wata tasbida ka nemi Allah ya sanya ka akan tafarki na rubi a wani farko kenan miƙa al'amari ga Allah na biyu da yadda ka ala rumuzi hal muhimma al-murtabita bi waqi wa halin ra'i sannan kuma suka yi ka zama ka iya san hannu ka iya gane menene wato code menene rumu menene kulli waɗanda suke cikin farko game da maka faɗa a wancan kashi na farko mun waɗannan bayanai dalla dalla ga gudan hali cewa za ka yi ƙarfi gane a cikin labarin ne da menene rumuzu wato waɗanne abubuwa ne gaɓoɓi muhimmai waɗanda suke da alaƙa da asalin abin da mafarkin ke ne ya gare su in ka same su akan sami akalla uku ko sama da haka ko makamantar to idan ka same su za ka yi ka iya relating ɗin su ba ka yi zaɓe ka haɗa su da waƙi halin ra'i waƙa wa halin ra'i waƙi rayuwar mai mafarkin da kuma irin yanayinsa yanayin hali yanayin shekaru yanayin jinsi namiji ko mace yanayin kabila ko arziki ko talauci ko sarauta ko su yanayin tunaninsa yanayin iliminsa irin kucinsa ko haƙorinsa irin mutane da ke hulɗa da su ko halayensa ko sana'a ta duk waɗannan sai an alaƙanta su da an alaƙanta mafarkin da kuma alif na baƙin rumuni sannan sai kuma ka haɗa sauran abubuwa an al'ukura sauran waɗannan kulle-kulle a haɗa su duna na ijimalin ba tare da kayi watsi da ko ɗora ka an nama annama tunzimuha nazman sai da maka kana zira su ne zirawa kana tsara su ne ta habbatin ikiri kamar yadda mata suke jira wato duk a ƴaƴan abin wuya don sanya yake kuma su bauta ba su ne habbatul ikid wato irin ƴaƴan abin wuya duk waɗanda ba a haɗa a yi warwaro ko abin wuya ko makamantan su irin na gargajiya bi gargajiya biyar ita kawurin ha tana suka ƙara ta a wasu sura ta musamman ba a ga wannan abu na hudu وأبد لذلك ما ينقبه في ذهنك حكمة سبعة أبن يبدجر الألوكة من معنى عام أبن يبدجر مكة معنى من معنى جمجري يربط يربط هذا المعنى وند ذاك حقيقة وأن أبوه daga nan abu na biyar wa milha alal fa'ali qadar al imkan sai ka kokari kuma ka sanya ta a bisa tsari ma'ana akasin wato su'umci shi ne wanda yake a fassara mummuna kenan to ya ɗarki sanya su ajiya ga arashi kadar imkani iya iya wata wa tabbi qawaidar ru'ya al makura fi hadha kitab sannan kuma suka duba ƙa'idojin fassara da za a ambata a wannan littafi suka duba wata ƙa'ida ce ta dace da wannan yanayin sai ka yi applying da suka ka tabbata ta sai ka ɗaura ta akan wannan matsala. Hakan yana ya zamu. matakai dalla dalla da za ka bi farko bayan kasa saurari mafarkin za ka eh, dogara ga Allah ka koma ga Allah ka addu'a sannan ka yi ka gano su ne ne kulle-kullen da ke kuma farkin sannan kuma ka har haɗa su haɗi mai kyau sannan ka haɗa da abin da ya fi maka a zuciyarka kana mai ƙoƙarin ba su kyakkyawar ma'ana sannan su ka ɗaura ƙa'idojin akwai. Sai in askar alaika idan mafarkin ya rikice ma karfa kan shi ka Allahu a'lam ka ce ban sani ba Allah ke ka sani kar ka ji kunya cewa ba ka sani ba fa hiya nisful ilm cewa Allah ya ka sani cewa ban sani ba wannan rabin ilimi ne yana nuna cewa ka kana da kan gado ka san abin da kake ka san iya alkadarin ka iya faɗin cewa ban sani ba wala yalzamuka ta'wila kulli ru'ya ba dole bane akan ka sai ka fassara kowane mafarki ta hiya misal fatwa mafarki kamar fatawa ne kamar da ba dole bane duk fatawa da aka maka sai ka amsa ta sai maka fata da gane da ce dan gane ban gane da ban sani ba ya kan nan kuma kamar da maka farki da ka san shi da kace da ka sani ba kuma ka zaman lafiya wa in ka bayyana laka ta'wiluha idan fassara ya bayyana gare ka ka kulku ka ce bismillah thumma ud'u li sahibiha wa ka ce bismillahir rahmanir rahim ki kuma ka fara da addu'a ka fara da yin wanda ya farkin addu'a ta kirki duk da an tafiya kamar ka ce khairan ko ƙoƙinka ko sarran ko kinka to Allah ya tsare ka daga sarri Allah kuma ya ba ka alkhairi ina maka fatan alkhairi ma'ana ka sanya miki kyakkyawan fata da tunani a zuciyarsa kuma awwal sannan ka tattara masa dina jazmin ba tare da kana yin magana yanke kamar yankan wuka kamar wahayi ba a'a kana nuna da abu ne mai yiwa ya zanka ba duk ka kamar ka ce in ka da katru iyaka sahiya kaza ya kaza in wannan mafarkin naka gaskiya ne ma'ana in irin mafarki ne wanda ya kasance fassara to ina fara ma'anar ki kaza kaza ne wa ka tajidu bi idnillahi ta'biraka fa'ida idan ka haka in Allah ya so za ka tarar mafarkin kaɗin nan mafarki ne wanda yake ya dace da abin da yake shine daidai suna da yake tambihatin muhimma ta wasu faɗakarwa masu muhimmanci قبل الشروع في الضوابط لابد من تنبيهات مهمة على النقاط التالية kafin na shiga cikin wato bayani dalla dalla in ji malam asfarhan yana da kyau mu yi tambayi akan wasu nukudodi wasu kan kama haka na farko hududin ru'a menene iyakar wato matsayin mafarki iya ina ne ake kada mafarki ya crossing line wajen amfaninsa ko iya abin da za a iya yadda da daga cikinsa yake afdalu ma yuqalu fi dhalika qawlu sa'id rahimahullah mafi talalar abin da za a faɗa mafi kan abin da za a faɗa anan shine magana imamu sa'idi a cikin al-muwafaqat cikin jinsi na biyu da yake cewa misali da yake cewa inna fa'idatar ru'ya kul bisaratu wan nazara amfanin mafarki shine yana maka bisara yana maka wato yana labarta maka wani abu mai kyau da ke iya faruwa gare ka kai tattalinsa ko wani abu mai kyau da ya faru gare ka ka gode wa Allah wal nazara da ku kuma jan kunnen ka a kan wani laifi da kake ko wani laifi da zaka yi ko wani ka tokara da kake yi ko kuma wanda ka masa mafarkin yake dan yake zai gyara matasriya wal ahkam wal qada baya zuwa dan shar'antawa a ce an kawo shari'a mafarki kamar da kifaye suke ɗauka ba da ke wannan wal ahkam ko a kawo hukuncin hukunci a ce kaza ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi ko ya zama sunna ko ya zama addini wanda ba za a karba wal qada ko kuma a yanke hukunci ta hanyar mafarki a alƙali ya amfani da abin da zai mafarki yanke hukunci wanda ma ba a yi ka fuskar isti'inatan ba ka akan ambaci mafarki ne isti'inatan don ƙarawa da armaki lafi dilalan ba da kafa hujja ba za ka ga kame da muka ambata a kuski na farko mafi yawan tarihin magabata idan kana karanta za ka ga an cewa wane bayan ya rasu an mafarki an gansu kaza ko ana rayu mafarki an gansu kaza ko kuma wasu mai mafarki su ya gina zala sai sama zala ya ce musu ka karanta qur'ani da qira'a wani ko ka yi kaza ko ka je wani ka yi karatu duk wannan san ne lafi dilalan ba ya zama hujja kamar annabi ya faɗa yana rayuwa wani abin da ake ƙara wa zance armaki da kiyaye wannan eh. amma ya ga yan dalika su ne suke wuce iyaka game da wannan su ɗauki mafarki a matsayin ɗaya daga cikin wato masajin na tafiriya wanda yake kawo rigingimu da bidi'o'i da fitintunu daban-daban wasu shaddul amali bi muqtadaha Allah tukhrima hukuman shar'iyyan sai a yi aiki da abin da yaje cikin mafarki ne ya zama mafarkin nan bai bai wancan da wani hukunci na shari'a ba shari'a ta kafa wani hukunci ya zama a wata farkin nan a dalilin aiki da abin da ke cikin da a warware wannan hukuncin da misali a ce mafarki ya zo ya nuna maka cewa daga sallah a azhar za a koma ana yin ta ne raka a shida ko kuma za a dinga yin ta ne daidai lokacin sallar walaha ko kuma kai ka daina yin ta za ga wannan ya yanke ya yanke hukunci ya yi sawarwari da wani hukunci na shari'a da ba za a karɓa ba au kan sabita ko ta ka'ida sananniya misali ka'ida da aka sani game da riba game da aure game da tsarin rayuwa game da kaza game da biyar abin da ke sanan ne sai a samu na farke ne cewa a wannan ka'idar ba haka da ke da za karɓa ba wala fi kadar illa ma'a muwafaqati zahir shari'a ba a amfani da mafarki in ya dace da zahirin shari'a sai amrin mu ba a cikin abin da yake dama halas ne au fa'idatin au بشارة بالتبصير على الخير كوكما دون فائدة قوة بشارة ودرة مؤلة إذا كأكون ولا أدنى على الخير أي نظارة كوكما ولدون كل بقرقائي للتحذير من الشر دون تجاه كل من تجمع بشر ليستعد له دون تسريع والنعوة وهذا كما أنه في هذه الأمة فهو كذلك في غيرها من الأمم وما يدرك أكثر يوم الثلاث haka kuma yake a cikin أمني al'ummomi da suka amma da wani wannan magana tana cikin tafin al-muwafaqat na limamu at-tafi a cikin tafi na ɗari hudu da hamsin da bakwai cikin mujalladi na biyu wallahi alam da kaji tambihi na farko kenan tambihi na biyu ke cewa al-hulmu al-hulmu was-shaytan alaƙan mafarki da ke ɗan yastajillu shaytanu al-muslima kina nan kuɗin yana cikin advantage yana ƙoƙari ya farauci ko ya ribaci musulmi a cikin sa. khasatan in nama wa lam yura'i adaban nan musamman mutumin da ya bacci ba tare da ya kula da ladubban bacci ba min al kamar yayi alula da qira'atul adkari ya karanta zikrorinsa da aka saba karantawa na bacci wannan ne al-sayqul ayman ya kwanta a bangaren na dama wa ghairiha da wasu wanda a wancan kashi na farko wannan mun tattauna kusan ah, kasar guda akan waɗannan dubba na bacci wanda suna taimakawa wajen hana ko rage ko kawo sauƙin mafarkai na ruɗu da ke ɗan ke sanya bawa yi wasu wuce da ku ke in mutum da yi shiri mai kyau a bacci ba sai ke ɗan ya kawo masa wasu wasu ya kawo masa ruɗani da ya kalla abu da ya dusa wasa da shi ya dusa wasa da mutum wanda za mu zo mu ƙarin bayani kan haka da ƙirƙin mukhtalifatin zai dinga wannan wasan ne ta hanyoyi daban-daban min ha Da gaske hanyoyi akwai an yi riya hutun nani ma yi hujjinku sai zai dinga iya nuna maka abin da zai bakanta maka rai abin da zai sa ka kanki da damuwa cikin mafarkinka ka an yara nasahu mutakidan li muharramatin wa adai sai ka dinga dinga nuna kana yin wasu munanan ayyuka da wasu muganyen laifi alal misali sai ya gwada mutum ya yi kisan kai ko ya mutum ya yi al'ada misali ta luwaɗi ko ta zina da wani da wata muharramar kula yana iya suna mata cewa ga kanan kana alaƙa da ta ko mahaifiya ko wata yadda za ta ji kunya ma ko tunanin abu. Eh, ko yi nuna mata cewa ga ta zama wani matakaskan mutum abin wulaƙantawa ko kuma misali kana yin luwaɗi duk wannan munanan abubuwa wanda in ka tuna ma duk da farki ne duka duka amuwa in gari ya suka yi ta shiga cikin kunku da damuwa to irin wannan bala'in ta ɗin ta samu mutum au ya ta kallan fillahi wa rusulihi ya yake ko kuma ka ji ka kana yin wani zance mummuna da shafi Allah kana yin sarka ko kana ɗatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka san ina ɗanka na mumini ba za ka taɓa iya kana haka musamman mata suna samun wannan wa'ilin da dama za su shiga cikin damuwa da tsinuwa su ga abubuwa iri daban-daban marasa kyau su ta tambayoyi a kai ke faruwa haka shi ne alaƙar su da shaytani din nan ko da mata sukan nuna tambaya kan cewa sun suna yin waɗannan addu'o'in nan da ake da sauran amma kuma suna samun matsalolin ko abin da ke faruwa ko dai addu'o'in ba a yin su yadda ya kamata ko ba a yin tare da yaƙinin da ya kamata ko kuma za ka tara wasu ɗakunan ko da an yi addu'o'in akwai kuma mayana a wanda za ka hana addu'o'in su karbi alal misali rataye hotuna da mutane suke yi na nasu da iyalansu da 'ya'yansu da mazajensu a cikin ɗakunan waɗannan hotunan suna kasance addu'o'i daga samun karuwa suna kasance ibadoji domin suna hana mala'ikun rahama shigowa ai ku zai zama dabbala ce wuri ne na dabbala ga mala'iku ga ga ke bani da aljanu mugaye wannan yana daga ciki ko kuma akwai wasu turarruka da mata suke amfani da su waɗanda turarrukan aljanu suna son irin yawaita amfani da turare haka bar kaɗai ba gaira ba kadan domin turare akwai wanda yake turare ne na mafita wanda ake sakamai tsanaki ana ce da maka wanda aka haka maka kawo waje shine wanda ƙanshin su bai fita da sai dai in jikin ka ɗago amma me yi tsara da jikin sun sai to a cikin ɗakin ka kuma akwai turaren da zai iya sakawa wanda yake aka san haka to wasu ƙanshin turaren idan turaren ya zama irin waɗanda bokaye suka saba amfani da shi ne to idan kuna amfani da irin wannan turaren a ɗakin ka akwai yiwuwa aljanin su dinka kusan kowa za ka sai mutum ya kiyaye wani irin turare ne yake amfani da shi turare ne wanda yake musulmin turare ko ko ɗanin turare wannan na yana jawo haka ko kuma yawan bayyana tsarai mata ko suna ganin cewa yana cikin gida gasa suke to ba ba komai ko sun yi tsara to tsarai ki a ko ina nake ke ko shi kadai ne ba abu ne wanda yake shari'a ta gudu ana so ya zama wajibi kuna sanya sutura akwai kira cikin gida wadda ta zama kasar akalla abin nan mughallaza wato abin nan al'aurori inda suke ababen tsanantawa game da su wurare inda suke mafafi waɗanda ba a so a gan idan kuna kirke su idan idan idan idan ba ku kirke saboda kuna ganin kuna cikin gida gashin ki a fili rabin kirjin ki a fili fili yake mazaunan ki da sauransu kina barin su a buɗe akwai yiwuwar mun kuma da Allah yake cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu wannan zai sa miki sa'awar ki ko ya sa miki kan ya ki ki ke bani ko kuma ya dinga ya dinga dinnan da ke na cikin gaski ko kuma ya dinga firgita ki duk wannan yana faruwa don haka da yayin addu'a ba kaɗai sai an kiyaye kuma sauran ladubba ya kanan kuma sauraron kiɗa yawaita sauraron kiɗa da ake a gidaje a dinga kunna kafet. ko a jikin handset ko a tv ko a ta irin da yake kuma yanzu na ya theater ko a kun duka kaɗa iyakar rai wannan ma yana kusanci da abin za ka fiye kiyaye yan uwanmu iyayenmu mata Allah zai ya ƙara muku lafiya da imani almuhim malam ya ci gaba da cewa ayin kun sai an nuna na ko mutum ya gansu yana ƙaryata wani abu na gaibi yana ƙaryata tashin alkiyama yana ƙaryata dugal zuwan dugal ko zuwan isa alaihi salam ko yana karanta alkur'ani ko aljanna da makamantansu wa qasdu shaytan min dalika tasfiquhu fi dinihi manufar ce ɗin dama mafi girman manufar shi ne ɓata ma mutum addini ko ƙasadin sa a rai ne ya sa miki sakka ko ya sa maka sakka game da addininka wa zar'in nifaƙi ya tsira maka munafurci ko ya tsira miki munafurci a zuciya wa da mutuƙa ki ya hana ka amintuwa da abin da addinin ka yake kamar kana da sakka a cikin addini Allah ya tsare abu na uku daga cikin tambayin da yake ke aure kulma nan abu na uku amin daga cikin waɗannan bayanai da yake na tambihat eh, yake an yi zai nan na أما يسبب الفرقة بين المؤمنين والتنبيس عليهم كون إيه هنا مكا اسمه فرقي أبن رئي جاية ربوة كيف أقال المسلمين إنه لكتا أيوان إيه وانا سيري أيوان مكي أيوان إيه أيوان هنا وانتنا موانتي منافرتي كون كنا كنا كنا لا لا تابع مجر وانتي كما كما انت هذا والتنبيس عليهم كون ركتا مكا الأمر ركتا مكا الأمر كأن يرى ما يخالف أحكام الشرعية الشريعة آه، الأحكام آه، لا يخالف الأحكام shari'a sabita kamar yana maka abin da yake faɗa wa hukunce-hukuncen shari'a wanda yake tabbatattu au yara man ya hukumu ala ba'adul musulmi bil kufr ko ya ga ana hukunta musulmai ana cewa ai bisu yana kafirai ne au yara mala'ikatan ta'muruhu bi fi'lil ma'asi ko sai dan ya gwada musu wasu halittu cikin surar mala'iku kuma suna ce musu yayi sabo iri kaza ko musu sai an kafarai ko sai an yi zama da dabba ko sai an yi kaza kuma sai an nemi su kuma mala'iku ne suke zuwa masa in ka yi kaza addu'a ka za ta karbi to duk waɗannan hanyoyin ɓatarwa ne ayyara nasahu annahu aslahan nas aslahun nas ko kuma sai dan ya dinga riya miki wani abu da zai nuna mai cewa ya fi kowa jarfa wa afdalu ya fi kowa talala wa annahu ay annahu mahadiyyu zamani ko kuma shine ma'adin zamanin ka kamar da aka samu mutane dama sun irin wannan ibdi'ai sai an nuna mai cewa shine mahadi an nuna mai cewa shi duka annabi ne an nuna mai cewa ita yar fatima ce yar ma'aiki a nuna masa cewa shi gwamnati ne kuma da gaske ne ya ga wani abin ba wai ƙarya ce ƙirƙira ba a'a ya ga abin amma abin wahami ne ko rudani ko sarrafa ɗin ne da bala'in sa ba wani abu da duka da makamantan waɗannan wani ba إذا رأى الإنسان ذلك ذهك إذا متى يجئه أن نمونا من أبوه فليعلم يقينا أن ذلك من الشيطان فغارا قدون ممونا مفركي wata lalata wata barna wata wani turmi wani shirka ki kasancewa lalle wannan daga shaitan ne ya ta haka ne da tafriki dan mu'mini dan ya raba tsakanin mu'mini dan ya daga cikin babban manufarsa yake ya sanya gaba da ainihin wato fa in wani kan an yi gaba da kuma adawa ta walba ba yana ce dinga kawo gaba da da ainihin wato adawa da isadin na yana ce kawo barna isadin ya kawo ya barna sabini يتبع سنة النبي المصطفى في الرؤيا المكروهة wanda ya ga haka ya kokari da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga Allah abin soyuwa a gun bayan Allah ka kokari ka bi sunnar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wajen wajen mummunan farki Allah ki ta ta'ati ba'da qalil wanda wannan sunna abinda kake game da mafarki mummuna za a zo a ambace shi nan kusa ولا يحدث بذلك احدا قد قام هو بل ينساه يغري من تاب ولا تنسي كانه لم يكن كما نادي فاروا كما لم يكن اداب الرؤيا الصالحه لابد ان تتام فرقيا اكي معاملات فرقيا جو يا فدا اذا اكو انا فرقوا ان يحمد الله عليها تقول يا الله اذا كفرك كان فرقيا جو يقول الله جوديا تقول الحمد لله على هذا الجوديا يا الله حتى تنزيك يا نبي ان يستغفر بها خيرا kai fatan alheri kai kai kai kanka fatan alheri daga mafarkin na uku an yi haddisa biha man ahabba dina man yaka sai ka fada ma wanda ka san kana son shi yana ƙaunarka abokin ƙaunarka su ma mijin ko ka faɗa matarka ka faɗa wa kishi ke ko abokin zaman ki duk da ke mata za su ga da ba da waye ne nake haka ko da kana ganin kishi ai abokiyar gaba ce ko wata na ƙyamata ɗan uwarki ce ta ma ki gaya mata ko ki gaya ma aiki. kuma da nake masa da nake kake masa tsammanin alkhairi mutumin kirki abokin kirki limamin ku abokin ka kawaki da sauransu sai a gaya musu don kawaki addu'a a kaya ta bisara adabin ru'uyar makruha to ga duk da mummunan mafarki da ke ji ambata na farko al-istiazatu billahi min sharriha wa ta'uz billahi min sharri ma a min sharri hadiri Allah ina rubin ka daga sharrin wannan mafarki da na gani abu na farko kenan na biyu a kafali shi ne an nasa hubirikin hafi za ka kofar da yi kankanin iska haka ba miyau kaɗal ba in iska da kuma sun halaka kofar ta hagu salatan ƙasa uku da ƙarfi shaitan wannan don koren shaitan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wannan duk waɗannan bayanan mun yi a wancan kashi na farko shi ba za mu sake ayyuka ya kan su ba duk muqaddima ce yake yana ah, na uku a ah, alistiya billahi min shaitanir rajim kuma kuma suka ce a'udhu billahi min shaitanir rajim na hudu a tahawul anan al da bisanin a alayhi sai kuma tun yi juya daga inda yake kwance amma na juya ya wato ya tashi daga daidai a kwas din da yake akan makwancin sa sai canza wuri sai sun ce wannan ne juya ko kuma suka ce daga dama ya koma hagu ko daga hagu ya koma dama ko ya juya kulin daga wannan ɗan ɗin zuwa wancan ɗin ko daga wannan kusurwa ta gado zuwa wancan ya dai yi abin da za a kira su da suna tahawul idan. bisa awuli halihi da lahakan kama kana wato kan daga ciki kana kana ƙara sun cewa kana fatan halin da kake ciki ya koma mafi kyau fiye da abin da kake ciki yau na gaba a salatu da ka'a ne kuma sai sai alula ya sallah raka a biyu au akthar ko fiye da biyu ya kula inna qalbu dan yake ta dawo cikin hayyacinta wal yad'u wallah kuma dan ya samu halin yin addu'a an yi jannu da husarra dan Allah ya tsere da shi daga sharrin abin da ya gani Allah ya haddasa biha ahar abu na shida kar ka bai wa kowa labari fa in tsarra in ko ya zama dole ka ga san an ce ga mutumin da kake kauna mutumin kinki da kake kauna to nan kuma ba a gaya wa kowa in ya zama dole har sai ka faɗa fal yuhdir biha aliman ko sai ka ga masani wanda zai fassara maka au nasihan faqat ko kuma wanda zai maka bayani ya maka ya kuma ranganta maka ya nuna maka mafita game da al'amarin wato in har ya zama dole sai ka faɗa ma wani to sai dai ka faɗa mutumin da yake da ilimi wanda zai amfani da ilimin ya fassara maka ko mutumin da yake da ainihin wato sani zai gaya maka ko da bai san wannan matakin da za ba to amma zai iya maka nasiha nasiha nan wato ya rangwanta maka ya tausaya maka ya gaya maka abin da za ka ji daɗi ya annaka ta ya tuna maka waɗannan azkari din da ya kamata ka dinga yi ya tuna maka kaddara cewa babu komai abinda Allah ya kaddara shi zai faru kuma ka ka dinga fatan alkhairi ma kanka a rayuwarka da sauransu duk wannan shine annaka amma abinda mutane suke mutum da ya farki wani ma ya rubuta a Facebook wani ya tweeting wani ya sa a group a ce da Allah ya ne mafarki kaza duk wannan rashin sanin abin da ya kamata ko kuma rashin aikata abin da ya kamata ko da a ya kamata mu zama da kan gado mu rage surutu mu rage kaɗe-kaɗe wannan kalki daga bacci da yan farki zai hau kan zai ya sanar da duniya cewa ga mafarkin da ya mafarki ne kuma mummuna ba da kyau wannan to ko da kai mafarki ne ba za ka ji kana yaya ta haka a kan irin wannan dandamali wanda kowa akwai akwai ma hadda wa dabba ba to haka ne kuma ba za ka je ka gana a majalisa ka gara firar da ko kuma mata da an je gidan biki ko an je gaisuwar rasuwa ko an je asibiti a ciki ko an an shiga ke kanafe kai suke nan ku fara bada labari cewa ke aiko wallahi kun ji kun yagar gini ne kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk wannan mutum ya danga sakin baki kamar famfo ya fashi ba daidai bane ba abin alheri bane ya kamata lalle lalle a gyara a kyautata saboda a samu tsira ko za mu saurara a nan saboda kuma lokaci ko kuma mun haɗu a darasi na gaba in sha Allah ya kuma tashin da maliki ta al-fasl al da kawaidu ta'awudu ru'ya subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته